zamanin ya dawo daga tafsiri ke daga haushi, Amma da mahimmancin ku aka taso malam yana mamura ce zo ya gaisa da ku muku nasiha abu ba ga 'ya'ya da malami ga almajiransa ko kuma ku ainihin yi samun nutsuwa wajen sauraro a roƙon Allah maɗauki sarki albarka a abin da malam bai fasa mana. Kuma kuma ya turo takardu da yawa za mu turo da su kuma mahimmanci sai a amsa su wanda ke sa ba suke haƙuri ba Allah san sai mu a madadin gaba ɗaya muna yi malam barka da zuwa kan kula barka da zuwa a karin farko zan ba malam abin magana domin ya gabatar da nasiha a gare ku da shawarwari a wannan ibada da ta ɗauko mai matuƙar ainihin mahimmanci da ba ya sai mu ƙara ka ainihin kan kula barka da zuwa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام muna آه، الله wa Allah subhanahu wata ta'ala godiya marar iyaka marar lissan isa ni'imar da ya منا kuma yake ƙara mana abu wata ni'ima da Allah zai wa bawansa da ta kai ni'imar musulunci ni'imar imani ba mu da abin da za mu goranta wa ubangiji da shi na ayyukanmu da mu inda shi ya goranta mana ni'imomin da ya an Allah ومنها عليك أن أسلموا ya تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان in كنتم sadaka da suna maka gorin sun musulunta Allah ce ka gaya musu ya ta munno alayya islamu kada ku yi mun gorin kun musulunta balillahu ya munno alaikum Allah ne kawai zai muku gori an ku lil iman da ya shiryar da ku ga imani in kuntum sadiqin kasance masu gaskiya haka babu abin da zamu wa Allah sai dai bai masa godiya marar iyaka tare da yabo bisa cancanta alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu ya nuna mana wannan musulunci wannan addini wannan hanyar ta shiga aljanna wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba mu kasance za mu shiryu ba ba Allah ya da mu ba sallallahu alaihi da sahabbansa yana cewa Allahumma laula anta bahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina ya Allah ba dan kai ba ba za mu shirye ba ba dan kai ba ba za mu yi sadaka ba ba dan kai ba ba za mu yi sallah saboda haka mu zamo masu kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala a cikin dukkan lamuran musamman cikin sha'anin ibada in ka zanto Allah ya maka wannan zaɓin ka samu kanka cikin masu ƙasƙantar da kansu gaban Allah subhanahu ta’ala, da bayar da bukatar su zuwa bukatar zuwa gare shi baka waiwayen kowane irin mutum kowane bawa sai Allah subhanahu wata'ala ubangiji ta kusanto mai ƙasƙantar da kai matuƙa zuwa gare shi gare na kanka a gabansa kada ka ɗauki kanka komai a gaban Allah subhanahu ta’ala, ka cire jiji da kai ka cire tuntahu sani cewa Allah yana da bayi a su girman halitta da yawan ibada da suka fita ta haka ba ibadar ka yake bukata ba saboda kai ne ya ce ka yi ibada saboda kai kanka saboda amfaninka ba da shi ya amfana ba Allah ba zai amfana da komai namu ba in dukanmu za mu koma masu bautar Allah cikin tsoronsa da girmama shi Allah ba zai amfana da komai ba dan adam shi yake amfana daga biyayyar da take masa da da'ar da take masa da in yana yi wa mahaifinsa biyayya mahaifin zai ji daɗi kuma zai amfana da wannan biyayya babba karami in yana yi wa babba biyayya wanda zai ji daɗi kuma zai amfana da biyayyar da yake masa to amma banda Allah in dukan duniya sama da ƙasa za mu kasance masu biyayya ga Allah iya biyayya wanda ba zai amfani komai ba zai amfani da Allah komai ba yana cewa ya ibadi ku lan tablughu naf'i fa tanfa'u wa lan tablughu darri fa tadurru ya ku bayina ba ku isa ba ku amfanar da ni ballantana ba ku amfanar da ni ba ku isa ku cutar da ni ba ballantana ku cutar da ni ba haka mutum so masu kaskantar da kai da su raina kanmu a gaban Allah subhanahu wataala kan mu ɗaukan mu da wani abu kan mu rika jin mu mu daban muke a cikin bayan Allah muna jin mu cewa ko yanzu mun fi kowa a rika kuka akan laifuffukan mu da zurban mu da kuka akan gazawan mu da kasawan mu shi shine abin da ya dace bayan Allah waɗanda za su cika dare suna bautar Allah amma daga tsarar ba ta kawo kai da za su koma kuma su ta gifari ta neman gafara ta qalilan ƙalilan al laili bayan yahjaun a bil ashari hum yastaghfirun su kwana suna ibada maimakon ibada ta sa musu jiji da kai sai kuma su dawo suna ta gifari wato suna nuna gasawarsu da kasawarsu suna nuna wa Allah subhanahu wata'ala cewa duk ibadan nan da muka yi har yanzu mu biya wani bangare na haƙƙinka ba ballantana mu biya haƙƙinka duka haka ka gafarta mana gazawa mu gafarta mana kasawa mu wannan shi yasa aka shar'anta wa mai sallah sai ya gama sallah farkon abin da zai fara yi shine astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ne mu gafara Allah hasa uku ga shi dai ibada ce ya gama ɗaya daga cikin cikin manya-manyan ibadu ita ce sallah a da zarar ya gama sai musulunci isa harshen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta masa ya fadi kuma aikin hajji rukuni ne daga cikin rukunan musulunci kuma mai wahalar gaske yana buƙatar kujiri yana buƙatar lafiya amma Allah subhanahu wata'ala ya gaya wa alhazai idan suka gama hawan karfa suka taho musulunci to ta neman zafara ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس استغفر الله ku kwararo da inda mutane suke kwararowa kuma ku nemi gafara Nabi sallallahu alaihi wa sallama ne bawan da ba a yi irinsa ba kuma ba za a yi kamar ba Allah subhanahu wata'ala ya zaɓe shi a cikin zabaku ya fifita shi ya karrama shi ya ɗaukaka shi ya sa masa zuciyar da ba irin ta kowa ba wajen sanin Allah da tsoron Allah da bin Allah da kuma aiko shi da saƙo da ba a taɓa aiko da wani annabi irin wannan saƙon. shi ne saƙon musulunci da addinin da shi ne addinin sa na ƙarshe har alƙiyama ta tashi da kuma zo ya isar da wannan saƙon yadda Allah ce ya isar ya tsayin naka ya yi aiki tukuru ba dare ba rana haske da ya ga cewa ya isar da kafatanin saƙon Allah har Allah ya ba shi nasara al'ummu daga ko'ina suka yi zuwa dandazo dandazo dodo dodo suna shiga musulunci gama da ƙarshe sai Allah ce sauka ka tsaya kuma gefe guda kai ta tuba kana neman gafara ya ja a nasarar nasarullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون ni دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه inda a ce akwai wani bawa da zai yi wa Allah jiji da kai ya nuna cewa shi ya gama yi wa Allah aiki a abin da yake kira sai sai a yi lissafi da kai shi to da annabi da ne zai yi wannan amma sai Allah ya nuna masa cewa har zuwa lokaci shi bawa kuma duk nasarar da ya samu daga Allah duk buɗin da ya samu daga Allah ne don haka ya nemi gafarar Allah kuma ya tuba zuwa gare shi idan wannan shi ne kololuwar halitta ga abin da Allah yake gaya masa da ina ga irin irin mu Don mun yi tafi muna goma muna yi wa Allah godiya bisa ga wanda ni'ima ba amma ba abu ne da zamu zo Allah ya kawo shi ba ba abu ne da zamu rika cewa mu mun gama da mun namu da safin ba Allah ya saba alkawari zai biya su in ta yi kyakkyawa amma yi kyakkyawan fata a wajen su tare da tsoro tare da tsoro الذين يؤتون ما waje وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون suna yin tsiya abinda suke yi ba Allah ce zuciyarsu tana cike da tsoro cewa za su tsaya gaban ubangiji su ranar gobe kiyama za ka mu bauta wa Allah cikin kwaɗayi da tsoro لهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين جافى جنوبهم عن المقاتل يقول ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون haka ci gaba da gorewa Allah kuma sa wa zuciyarmu cewa wannan makaranta ce da muka gama wanda ta bamu ilimi da tarbiyya mai yawan gaske a ga wannan tarbiyyar tare da mu a duka tsawon lokacin shekarar gaba ɗaya kada iya tarbiya ta kare an kada iya ladabin kaskantar da kan da tawali'un ya kare a waɗannan kwanaki goma ko a waɗannan kwanaki 29 da tara ko da ake yi na ramadan shi gaba da nuna kyawawan ɗabi'u muka kufaya muka koya daga wannan makaranta mai albarka ina muku fatan alkhairi kuma ina addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ayyukan mu gaba ɗaya abubuwan da muka yi masu kyau na azumi da kiyamun laili da gifari da tafiri da karatun alkur'ani da sadaka duk wani abu da muka yi a aikin alkhairi a wannan lokaci mai tsada suna fata Allah ya karɓa mana abinda muka yi na kuskure na gazawa na tasawa na rauninmu na 'yan adam Allah ya fi mana Allah ya fi mana Allah ya haɗa mu gaba ɗaya a gidan aljanna na gode da wannan dama da ta samu na kuma fara jaddada godiya ta ga Allah san sannan gare ku baki ɗaya Allah ya karɓa mana. Wannan da kuma ga ana da ta ai eh, ko yanzu kasuwa ta tashi ai in ko ne ya kai ta. Yanzu dai ba a ba tashi ba insha Allah. A gurguje tambaya ta ai hakuri wannan tambayar ta ba ta da alaka da ita tashi Allah za mu tsallake ta saboda yawan tambayoyi. Ah, wannan yana tafiya ne ne falalar itikafi. da kuma abubuwan da suke lalata ko karya itikafi wannan tambaya shi ne isi bayan hari eh, amfanin su kaɗan ne gaskiya eh, da tana ana magana ko ka yau ta gobe Ka ce mene ne yake mene ne yake ta da da su Sani har ta yi ta yi wa ta san falalar eh, Allah subhanahu wa ta'ala ya ya yabi ita kafin ya yi masu ita kafin Allah subhanahu wata'ala ke cewa wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kada ku kusanci matan ku alhalin kuna yi tafi a cikin masallaci wannan ya zo a cikin jerin jerin kwanan ayoyi da suke magana akan azumi da hukuncinsa da farlanta a kan bayi haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ke. يوم أمر كأمير إبراهيم عليه السلام تنسى بني إسرائيل كي واتحدى هذا جن الكعبة وجن سبحانه وتعالى كي أنبت هذا سبولي والنموني كي للطائفين والطائفين والعاكفين مروا سعي والعاكفين العاكفين سنما كي تكاتي ألا يا أنبت كي سكتو مولا لذا سكار مولا والنمولا لأ الله سبحانه وتعالى يا أمر كأنبا وانسى أبي إبراهيم أبي إسرائيل سجنك wanda yana nuna maka muhimmancinsa sabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tikafi ya yi tikafi a goma farko ya yi a goma ta biyu ya yi a goma ƙarshe ya ƙarshe ya sanya itikafinsa ya zama a goma ƙarshe kawai sannan kuma matansa ba sun yi itikafi ya yi itikafi tare da matansa duk wanda yana nuna maka abu ne mai falala Allah ya zaɓa wa manzansa sallallahu alaihi wasallama ya yi itikafin wanda bai shar'anta wa al'ummar sayin itikafi saboda haka in aka ce wannan abu shari'a ce ta Allah subhanahu wata'ala da yace bawan sa yayi to wannan kadai ya isa ya zama falala kuma ga ya maka cewa ga irin aljanna da za a ba ba sai dai ka san cewa wajiji ba zai barka haka da kawai ba a ahsanul husna wa ziyada sai mutumin da yayi kyakkyawan aiki to Allah sai ya masa sakamako da mafi kyan aikin da yayi har ma da ƙari da zai ba shi a kan sakamakonsa saboda haka in ana maganar falala aka ambaci umarnin Allah da manzansa akan aikata abu to an gama falala a ya ka ce Allah ne ya umarni da manzansa sai shaga falala ta gama bayyana kuma ba wani abu kuma da ka kira bayan wannan duk wani abu za ka kira wani bonus ne ba dai hakika na abin da ake so ne ka kai ba wa ka san bi Allah cikin umarninsa ta yi koyi da su sallallahu alaihi wa sallam a abin da yake fata itikafi na farko dai wa niyya tuntun yana itikafi kawai ya niyyar cewa ya fita tsara kai niyyar ka fita ta fita ta fita ya rushe ya yi kana so sai dai ka zo kada ka samu da saboda ita niyya a kowane abu kowane aiki da za ka yi rukuni ce kowane aiki da mutum zai yi ta ibada niyya rukuni ke da zarar ka canza niyyar to abin shi ma ya canza automatically automatically ya canza saboda ka mutumin da yake yake tafi sai niyyar ya fita ko ya fita abu na biyu mutum ya yi ya sadu da matar sai da yake kafi ce wala ta ba shi ruhun nan wa an tuba ake ko na filma sajid wanda abu na uku mutum ya fita ya bar wurin aiki kafin sai ta fara gaban sa. wannan duka abubuwa ne da suke bata itikafi abubuwa ne da suke bata itikafi akwai abubuwan da yake na nesa ne eh, shi ne kamar ridda mutumin da yake itikafi iya yi ridda shi ke shi wani duka aiki ke ba kuka suna sun rubuce sai ya da musulunci waɗannan su ne abin da malamai suke faɗa wanda suke bata itikafi. ba hira ba ta dan mutum ya hira ba ya ta kafin su bai bacin ba ba hira wanda dai ya taba ya taba lafiyar itikafi kuma itikafi ne lafiyayye ba Ba dai bai mutu ba bai mutu mara shi ba yana nan mara lafiya a ah, sai tambaya ta gawa kafin nan wani ne ke roƙon cewa da Allah ah, wannan masallaci ya kawata shekara mai zuwa a bawa mata dama itikafi to min ji salamu alaikum abu na biyu da tambayar yana cewa yaushe ne lokacin da ya kamata su fita daga itikafi da zarar an samu labarin ganin wata ko kuma gari ya waye daga nan ya wuce titi maganganu ne guda biyu na malamai wanda suke ganin cewa da zarar aka ga wata an fice daga ramadan dama shi ganin watan shi ne shigar ramadan da shi ne kuma fitar ramadan da an ga watan ramadan ko sha'aban ya cika talatin to shi kenan an shiga ramadan haka nan idan aka ga watan shawwal ko ramadan ya cika talatin to an fita daga watan ramadan ya shiga shawwal da haka wasu ke ganin da ranar aka wani an ga wata to shi kenan kafin mutum ya zo ƙarshe kafin sai ya zo ƙarshe yana da sha'awar ya zauna har zuwa asuba a yi sallah asuba sallah ya tafi ya wanka ya fiti wannan yana da damar haka wannan ne kauri na biyu waɗanda su suke ganin cewa sun ya zauna har sai an alfijir ya keto sannan sai ya sallar asuba tare da liman sannan sai ya fita ba ma maganar sun tana da ƙarfi tana da ƙarfi idan muka duba cewa shi itikafi kafi da mutum ya shiga ya shige shi ne a cikin goma ƙarshe ta ramadan niyyar da ya fita ga goma ƙarshe ta ramadan aka ce goma ƙarshe ba ana nufin sai ta cika goma circir ba ana nufin dai daga daga zuwa tara ko goma inda ai zai iya zama ashirin da tara ka samu zai iya zama kuma ka samu goma amma da sunan su ne goma ƙarshe da zarar kuma aka ga wata ta wannan goma ƙarshen ta ƙare ka ko tarawihi ba za a yi ko tarawihi ko tahajjudi ai ba za a yi saboda an fita da shi ramadan kuma a lokacin tana da damar kaga za ka zauna an rasa samu sallar asuba tare da liman sannan ta fita da kayan su ke ka sallar idi ke nan wannan yayi wannan da shi ne da malamai a kan ta ta haƙi. yana tafiya akan kan ne yi shi ta masallaci da ba na juma'a ba to shi ma ne na malamai wasu daga cikin malamai suna ganin cewa wani masallaci za a yi kitafi a cikinsa wasu kuma suka ce sai na juma wasu kuma suka ce sai na a masu cewa kowane masallaci za a yi kitafi a cikinsa ita ce saboda Allah subhanahu wata'ala da sanya sharaɗin sallar juma'a a masallacin da yi maganar a yi cikafi cikin su ba cewa an tuba a shi kuna fil masajid da ce jawami ba bai ce masajidin juma'a ba cewa kuna yin itikafi a masallatai wanda aka kaga a nan ke bai ce masallacin juma'a ba kuma masallacin da ba na juma'a ba za ka kowane masallaci ya shiga mafi yawancin malamai suna sharɗanta ya zamo na juma'a saboda ba a san da kafi yana fita yana yawo in yi a masallacin da ba na juma'a ba na juma'a sai ya tafi sallar juma'a Inda ba a yarda zan kana kafi a ba juma'a ba ba a yarje maka kana kafi a ba juma'a ba da haka in ka shiga kafi a masallacin warku kaga in juma'a ta shigo zuwa ka fita kuma ka taho masallaci juma'a shi kuma yake tashi ba a yana yau. wasu ka sharɗanta ya zama na juma'a a amma a nan muna iya ɗaukar duka magagarin guda biyu ce idan ka san cewa itikafin ka zai ratsa sallar juma'a sallar juma'a za ta ratso ciki ya kamata ya kasance a masallacin juma'a don ka samu halartar juma'a ba tare da ka fita daga wurin itikafi ba amma idan za ka yi itikafi ne a wasu 'yan kwanaki da babu juma'a ciki tunda itikafi kana iya yin wasu malamai su ci ko awa ɗaya ma kana iya niyyar itikafi zauna yi awa ɗaya ma kawai itikafin awa ɗaya ko ni ɗaya saboda ka in ka santo misali ka ce za ka yi itikafin kwana uku asabar da hadin litinin za ka fita za ka shiga asabar da hadin litinin kaga juma'a ba za ta riske ka a cikin masallacin ba kana iya yi ko a masallacin ko ne idan har masu masallacin za su kyale ka za su kulle masallacin su da ka san ma wannan eh, kuma kana cikin yan kwamiti da kuku ne kure ba su rufe masallaci shi kenan saboda ka za ka iya yi kafin ka a cikin kwanakin da ka cewa babu juma'a kuma ba za ta ratso maka a cikin kwanaki ita kafin ka ba sai ka yi a ciki amma idan har za ka ratso maka wajibi ne ya zanto a cikin masallacin juma'a dan ba za ka buƙaci ta zuwa juma'a ba wasu daga cikin malamai yan kaɗan su suka tsananta ba cewa la tikafa illa fil masajid salata ba tikafi sai a masallacin guda uku masjid al-haram da makka ko masjid nabawi ko masjid al-aqsa wannan sun tsananta da yawa in aka ɗauki wannan ra'ayin kusan a sai ta kafa sai wani da wani sai yan ajin tibar kalla sai masu hannu da shuni su ma zo abubuwan kokarin su kara matsewa tun ba sai kayan rijista ba maganar ba ka je can ƙasar falastinu ana ta da gudan wuta su ce ka shiga shi ta san ba ba zai yi ba to wannan maganar gaskiya magana ce mai rauni da cewa wasu daga cikin malamai sun fahimta wasan ta shek nasir bin al-bari a rahmatullah a yamma duniya cewa ita kafi a cikin masallaci amma dai wannan ba ita ce magana da ce alaiha al'amal ba inda ba musulmi suke aiki da shi shine ana yin itikafi a wasu wurare ba a sai anan ba baya ta gaba shirkar Allah fadin annabi sallama la tamna'u ma Allah masajid Allah يا شافي هر ما تتشي ذات اتكافي تابي هل تجي امتحانها تبا لا ما تسنى اتكافي بنا من شاء النبي ها اتكافي بو اتكفت لساء ابو معه اتكفت بعده ما تسنى النبي سنى اتكافي تاردش ɗaya cikin su ba ta kasance tana jinin istihaba jinin larura wajen haka ta shiga yi tafi tare da annabi sallallahu alaihi ta tsammani ita ce zainab ta fita shi sannan bayan sa masu ci gaba da itika za ka ibada ce da aka shir'anta maza da mata ba wai sai maza kawai ba Mene eh. menene an ce za su iya za su iya bai da yadda mijin kuma bai kamata ya ki yadda ba da ibada ce kamata ke da ba ɗan dai ɗan lokaci kaɗan idan ya ga cewa rayuwar za ta yi masa za a bar shi da yara da waye amma idan su biyu ne daman can ba wani nauyi a su. Eh, to kai ba ta sai kafin shi ba da yana kafin yana kafin kuma yana wasu wannan eh, amma ba ba ba ba da yin da shi ta hana su ya ce na canza au ima Allah ya sajida da Allah kada ku hana mata bayan Allah zuwa masallatai kada ku hana su zuwa masallatai wannan da ya ɗauke shi duka wasu da ake a masallaci a bar mace ita ma ta je a can duk da an fifita mata gidanta a wannan fifitawar shi wanda ya fifitar shi ya ce kanka ana su kuma to yanzu kunna khairun lahun ba su da izini ko kuma su kada ka haramta musu abin da watakila in suna zaune a gida ba za su same shi ba tun yana cikin ɗan uwansa masu ibada ya fi jin karsashi da nishaɗi kuma zai ga cewa ga wani ya dage kila ma ya ga shi ɗan laɓoɓo shi kuma ƙanƙan ha amma ya ga da wannan laɓoɓon nasa ya dage yana ta yi kaga sai ƙara masa abin gaba an kin hajji ne ka taho an taho daga musdalifa za a tafi jifa ka taho kana tafiya da da laƙaƙai sai ga wani a sunkure tsoho ya dage kuma yana ta tafiya ba abin sai ka ji ta to haka ibada take wani lokaci shi yasa aka shar'anta a a cikin jama'a saboda zai kara masa kai ma karfin gwiwa ka cewa ka miƙe to aka in ta zauna a gida ba ta yi ba in bar sallar tarawihi ko sallar tahajjudi sai eh, wasu daga cikin malamai suka cewa ka yi ta a gida ta fi lada amma kuma idan ya zo ba za ka iya yi ba to ka zo masallaci ya fi maka har ma ibn rashid al-hanbali alaihi rahmatullah risala yayin shi ta tukan ma su kutum da a akan wannan matsalar In yake shi yake ganin ma yinta a masallaci ya zama yake a gida shi ya ma fifi ta yin a masallaci a kan yinta a gida yana da risala guda da ya rubuta a kan wani tare da gidansa da ya kawo abin da ah, ne limani a kula wani suke ɗai ɗan ko bayani da suke akan zakatun abubuwan da ta kunsa da abubuwan da ya kamata idan wani ya yi tambaya akan cewa mahaifinsa ya fitar masa shi ko alhali yana da halin fitarwa shin zai tsara ko ko dai mutum ya fitar masa da bi bayani gaba ɗaya a cikin tun sha. da satin fidir annabi sallallahu alaihi wasallam shi shar'anta ta shi shar'anta ta a hadisansa cewa idan aka kai ƙarshen azumi aka aje azumi ba fitar da sadaka sadakan nan hikimar fitar da ita tsofratin ce lissa'ili matan lil masaki ta da bai kira ta za su tsarkake mai azumi a azumin da muke yi zai iya gamuwa da abubuwa da yawa na datti wasu mun sani wasu ba mu sani ba wannan sadakar da za a yi ƙarshen azumi tana tsarkake maka azumin ka daga wani datti da ya taba shi wanda wata kila ma baka san da shi ba sannan kuma tsawamatun lil masaki da so a ciyar da mabukata ba a so lokacin da kowa yake farin ciki yake murna ke wasu sun tafi suna bara suna da abin da su ci wanda zai tashi mai da abin da zai ci gaga ba mu farin ciki a kuma so ake kowa ya tashi a ranar da farin ciki a ranar da ya sa aka yi umarni da a fitar da ita kafin sauko daga sallah kafin a sauko daga sallah idan aka sauko daga sallar idi ta zama sadaka sau daga kamar kowace sadaka ta zama fitar da ita saboda ya shiga hannun mabukata da su dafa ba su tafi idi suna zillibi ba in an dawo mai za su fi mai za su sani shine kwana biyu ya zai ta shiga hannun mabukata kaga akwai hikima babba wajen a shiga wajen ta kuma ita kowa da kowa cikin musulmi ya wayi gari a wannan ranar yana cike da farin ciki baya tare da wani abu da yake damunsa wanda zai dame shi ya hana masa farin ciki shi yasa aka fitar da ita za a ba wa kowane miskini za a ba shi sa'i kowane miskini za a ba shi sa'i sa'i shi ne mudu mudu hudu da hudu da a kowa mutum sa'i ɗaya bai kai kwano ɗaya ba bai kai kwano ɗaya ba zai wuce rabin kwano ba aka lissafa mudun a gaba ba wuce ɗaya ke wuce rabin kwano ya wuce so kaga ba ba ba abu da zai gagara ba abu da zai gagara ba sannan kuma ana fitar da kowa kowa yana fitar da wanda yake babba da ƙarami da bawa da fice da namiji saboda ka idan akwai waɗanda suke ƙarƙashinka kai kake ciyar da su to za ka fitar musu abin za ka fitar wa kanka su ma za ka fitar musu haka in yau aka haifi yaro a fitar dai ya riski wani ɓangare na ramadan ya riski wani ɓangare na wanda kafin faɗuwar ranar ƙarshe ya riski wannan an haƙe shi to yana cikin waɗanda za a fitarwa in an haife shi ne ranar sallah kaga shi bai riski ramadan ba ba za ka ba shi a cikin wannan ka wajen sa'a sarwa ba in dai ya riski wani abu da ramadan ko awa ɗaya ce kafin faɗuwar ranar ƙarshe ta ramadan to yana cikin wanda za a fitarwa da zakka kuma kai da alhakin da shi da kulawa da shi kuriyanka yana ne fitarwa haka mutum zai fitarwa iyalinsa matarsa 'ya'yansa yaransa da suke ƙarƙashinsa yake ɗaukar nauyin cinsu da shansu ce yaran da suke ƙarƙashin sa ba muna nufin yaran ma'aikatar sa ba ko shagonsa. a wanda yake ɗaukar cinsu da shan a cinsu da shan yana wuyarsa sa na zai fita fito musu ko albajiri ne yake gidanka sai kake ciyar da shi ka ɗauki wannan tabarin ciyar da shi ɗin za ka tashi cikin lissafin waɗanda za ka fito wa ta ta azunan ta ta fidda kai mutum yana da halin da zai fitar amma kuma wani ya fitar masa ko shi ke wanda ya fitar masa ya isa ya isa masa don kuma ya ga zai kara to wannan kuma sadaka ce ba laifi zai amfana da mutane da za a ce ya yi laifi ba kuma ya yi ba daidai ba ba ana bukata masu bukatar suna nan da yawa kowa ma ya fitar to ba za a rasa samun masu bukatar ba kuma ita ba sai mai kuɗi ba dai har ka mallaki abin da za ka ci a yinin to abin da ya rara su sai ka fitar da shi in ka mallaki abin da za ka ci a yini a yinin kana da abin da za ka ci da iyalanka da to ko rara da ta rage to sai ka fitar in ranar ba ta wuce ka fitar wa mutum ɗaya sai ka fitar wa kanka in ba ta fitar ta fitar da mutum ɗaya mutum biyu ba sai ka fitar wa kanka da matarka iya don abin da ya saura iya gwargwadon abin da za ka fitar idan ya zanto abin da kake da shi bai kai ka cika ƙoshi kai da iyalinka ba na ka fitar ko shi kenan ta faɗi da kan sai yanzu sai dai a kawo maka ko ba shi dan an kawo mutum shi ma kuma ya fitar Masakin din ka ba wani ne sai wanda ba shi da komai ba Karam sai ya kawo maka sai ba kuma za ka iya kai ma wani saboda haka haka za su yi calculation har ta samu kowa da kuma wannan dai a takaice shi ne da ya kamata alhamdulillah da kuma Allah a nan wannan zama zai yi zuwa shi insha Allah ta'ala mu Allah ya daimaita mana shi abu masu yawa masu albarka cikin ni'ima da kwanciyar hankali Allah wa ɗauki sarki da Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan jiha da wannan ƙasa dukkanin ƙasashen musulmi da ma duniya gaba ɗaya Allah ɗauki sarki ka ba mana ibadin mu gaba ɗaya Allah ɗauki sarki ya saka mana da alkhairi ya ƙara mana lafiya da nisan kwana da yalwar arziki idan an tashi a kare malam a ce kowa sai ya zo ya gaisa malam yana ke ku salamu alaikum sai eh, kowa ya gaisa da malam amma yanzu a tsaya nan a ce sai a gaisa akwai tafiya masu hoto da waye da sauransu daga tafiya malam aka dawo jiya an yi wata guda ba a nan akwai buƙatar mutum ya huta amma saboda muhimmancin kowa da ya taso ya zo a tattara ana sata kowa da alkhairi. Assalamu kowa da alaikum.